sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 28 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Hauwa da kanan labarai. Ƙasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a ƙasar Italiya duk da cewa ba wata hulɗa ta a hukumance tsakaninsu. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a watan jiya. Wata majiyar soji ta faɗa cewa a jiya Lahadi 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kashe sojojin Yemen goma. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban amurka joe biden ya gayyaci shugaban najeriya bola ahmad tinubu zuwa ga wata zama a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a watan gobe tattaunawa ce wadda za ta kasance a kan yadda kasashen biyu za su yi aiki tare kuma na tabbata kafin lokacin shi wannan taro shi shugaban kasa bola ahmed tinubu zai tattara bayanai na bangarorin da yake ganin cewa zai fi bukatar taimakon ita kasar amurka din a cikin shirin za a kuma ji cewa rundunar haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi ta miƙa wasu tubabbun 'yan boko haram 46 ga gwamnatin chadin ga dukkanin alama mayakan nan na boko haram ba su iya ima sojojin kasashen nan na biyu kuma yana iya nunawa shi su kansu mayakan boko haram din sun fara gajiya sannan kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa Hawa Sharif. Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya. duk da cewa babu wata hulɗa a hukumance tsakaninsu kuma sun tattauna akan yiwuwar yin hulɗa da juna tun a shekarar 2020 isra'ila take kokarin maido da hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar bahrain da morocco da sudan ƙarƙashin yarjejeniyar maido da kyakkyawar alaƙa da aka yi malakabi da abraham accord da aka cimmawa da taimakon amurka ministan harkokin wajen isra'ila eli cohen ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da ministan harkokin wajen libya game da kwakwarar damar da ƙasashen biyu ke da ita na samun wato na ƙulla hulɗa a tsakanin tsakaninsu mai magana da yawon gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya a birnin tripoli babban birnin ƙasar a nan take ba a lokacin da aka nemi ya ci wani abu bai ci wani abu ba a lokacin ganawar tasa da kohin inda ministan harkokin wajen libya ya bayyana kyakkyawan aniyarsa da ganin cewa an samu nasara akan wannan batu. dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a niger a jiya lahadi domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar cikin watan jiya sa'o'i kaɗan kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan ƙasar faransa na ya fice daga ƙasar masu zanga-zangar sun taru ne kusa da sansanin sojin faransa a yamai babban birnin kasar inda wasu suka rika daga tutocin kasar ta niger ko ta kasar rasha wasu kuma dauke da kwalaye da ke dauke da sakonnin kira ga sojojin faransa na su fice daga kasar kasar ta faransa wadda ta yi wa niger mulkin mallaka har yanzu akwai sojojinta biyar a kasar ta niger sun rika taimakawa hambararren shugaban kasar muhammad bazoum wajen fada da dakarun da ke ikirarin jihadi da ke da karfi a a yankin kafin sojojin su kifar da gwamnatin shi a mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan yuli majalisar tsaron ƙasa ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman tiyani da yana tsare da shi da iyalin shi a fadar shugaban ƙasa an fara zanga-zanga ta jiya lahadi tun da jijjifin safiya a wani shataletale kusa da filin jirgin saman yamai daura da sansanin sojin saman kasar ta niger inda sojojin na faransa suke inda masu zanga-zangar suka amsa kira ko kuma roƙon da ƙungiyoyin da ke goyon bayan sabbin jagororin ƙasar. wata majiyar soja ta faɗa cewa wato ta faɗa a jiya lahadi cewa 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan iran sun kashe sojojin yamin goma a wani yankin arewaci na bangaren 'yan aware a wani hari na bazata majiyar da ta nemi a sakayata ta shaida kafar yada labarai ta afp cewa wasu shida sun samu raunuka a yayin harin wanda 'yan hutu suka kai a yankin da ke kan iyaka tsakanin kudancin lahaj da baida su ma mayakan hutu hudu sun rasa ransu da dama kuma suka samu raunuka cewar majiyar a nan take dai ba a ji ta bakin 'yan tawayen ba harin da ya kaikaci wani wuri da 'yan tawaye da 'yan awaran sa kai suka yi dandazo da ke da gurin ganin sun kafa kasar su mai cin gashin kai a kudancin yemen irin wadda ta kasance har zuwa 1990 a cewar majiyar sojojin a 'yan watannin nan dai tashin hankali ya rafke kudancin yemen inda aka kashe sojoji a harin da aka danganta da kungiyar alka'ida a yankin na kasashen larabawa. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. wakiliyar shugaban amurka joe biden ta musamman ambasada molefe ta ziyarci shugaban najeriya bola ahmed tinubu inda ta mika masa tai na zama tsakanin shugabannin guda biyu a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya a new york a watan satumba mai zuwa jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar najeriya malam abdulaziz abdulaziz ya bayyana wa wakilin mu umar faruk musa yadda wannan ganawar ta kaya wannan ziyara ce wadda su shugaban kasar amurka mr joe biden ya turo ita wannan babbar jami'ar gwamnatin amurka domin ta zo ta gana da shi shugaban kasa bola ahmad tinubu a na farko kan yadda za a samu ƙarin haɗin kai da kuma aiki tare tsakanin ƙasashen guda biyu da kuma musamman abubuwan da suke faruwa yanzu na nan yammacin afirka tun bayan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar niger kuma babban muhimmin abu shine ita wannan bakuwa ta sanar da shi shugaban kasa cewa shi shugaban kasar amurka joe biden yana matukar yabawa da ayyukan da shi shugaban kasa bola ahmed tinubu yake yi da kuma ah, muhimmancin wannan ga cigaban najeriya da kuma cigaban ma yammacin afirka gaba daya wannan ne yasa ta kawo masa goron gayyata daga shi shugaban kasar tasu domin su samu su gana idan ya je taron shugabannin kasashe da za a yi na musayar majalisar ɗinkin duniya wanda za a yi a birnin new york a ganin ka menene muhimmancin wannan goron gayyata na musamman da yake an ce joe biden shugaba tinubu ne kawai yake sha'awar ya tattauna da shi a lokacin da ake wannan taro na majalisar ɗinkin duniya to babban muhimmancin wannan gayyata shine yana kara nuna mutuncin najeriya da kuma kimar da kasashen duniya suka ɗauki shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da yadda kuma zuwan shi matsayin shugaban ƙasa ya ƙara fito da mutunci da kiman najeriya in ba a manta ba a tun farkon hawan shi mulki akwai ƙasar faransa wadda ta gayyace shi zai halarci wani babban taro da aka yi na shugabannin ƙasashe wanda shi ma kusan yana daga cikin kalilin da aka gayyata wannan taro wannan yana nuna irin yadda ƙasashen duniya ba wai na afirka kadai ba na ko ina da ina suke ganin kimar najeriya suke ganin cewa shugaba bola ahmed tinubu mutum ne wanda su iya aiki tare da shi domin kawo ci gaba maganar tsaro da maganar wahaloli na rayuwa na gaba-gaba akan matsalolin da najeriya ke fuskanta kuma ga maganar niger wanda ecowas take ta gwagwagwa da ita kana ganin wa'annan muhimman abubuwa guda uku ko hudu za su kasance maganganu da shi bola ahmed tinubu yake sha'awar ko fatar joe biden ya yi wani abu domin tallafawa yankin afirka eh kwarai kuwa ai ka san dama kamar yadda na ce tattaunawa ce wadda za ta kasance kan yadda kasashen biyu za su yi aiki tare kuma na tabbata kafin lokacin shi wannan taro shi shugaban kasa bola ahmed tinubu zai tattara bayanai na bangarorin da yake ganin cewa zai fi buƙatar taimakon ita ƙasar amurka din domin shawo kan wasu abubuwa da suka shafe mu na ci gaba da kuma na matsalolin yau da kullum. Tuma Jalla a gaida Umar faruk Musa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya a jiya lahadi kasar ukraine ta ce wani jirgin ruwan daukar kaya dauke da wato da karafa zuwa afirka ya isa ruwan romania lami lafiya bayan da wato bayan da ya bar garin odessa na ukraine da ke kusa da ruwa bisa wata hanyar wucin gadi a yankin kogin black sea tun a farkon wannan watan na agusta ne kasar ukraine ta samar da sabuwar hanyar tashar jiragen ruwa a watan jiya rasha ta fice daga wata yarjejeniyar fita da hatsi ta kogin na black sea da za ta bayar da damar wucewa da hatsi domin amfanin jama'a a jiragen ruwa daga tashar ruwan ukraine da yake ficewa da take ficewa daga yarjejeniyar moscow ta yi gargadin cewa za ta iya kai harin soja akan duk wani sundukin da ya tashi daga tashar ruwan ukraine sundukin na biyu ya isa ruwan romania ne lami lafiya sakamakon bi ta hanyar mu ta wucin gadi a yankin ruwan black sea in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky ta kafar sadarwar x wadda aka fi sani da twitter a baya jami'ai sun ce a jiya lahadi kasashen masar habasha da sudan sun koma bisa teburin tattaunawa da suke yi a tsawon shekara guda game da takaddamar da ake na dam din da kasar habasha ke ginawa a kan babbar hanyar ruwan kogin nilu komawa ga tattaunawar ta zo ne bayan da shugaba abdul fattah al sisi da firaministan habasha abi ahmad suka faɗa a watan jiya cewa suna sa ran cimma yarjejeniya cikin watanni hudu game da aikin dam din da habashan ke ginawa masar ta bayyana fargabar ta game da ginin dam din da ta ce ba zai yi wa kasar ta kyau ba muddin dai aka gudanar da aikin dam din ba tare da yin la'akari da kasar ta ba. A gaida Hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma da lasa a gafarce mu. rundunar haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi ta mika wasu ta mika wa gwamnatin kasar chadin wasu tubabbun 'yan boko haram guda 46 kakakin rundunar kawancin kasashen yankin tafkin chadi wato mngtf laftanan kadar abubakar abdullahi shine ya bayyana wannan inda yake cewa kwamandan sashi na biyu na rundunar manjo janar juma yusuf mamat itno shine jagoranci mika 'yan boko haram din ga hukumar kasar an da yi mika su ne ga ministan kula da walwalan jama'a na kasar chadi honorable abdullahi mbudu mbami a garin bagasola a wani bangare na irin hubbasa da rundunar mngtf din da gwamnatin shiyar ke yi na karfafa wato gwiwar 'yan ta'addan su ajiye makamansu ga dai hassan maina kaina da karin bayani a wannan runduna ta haɗin gwiwar ƙasashe hudu da suke tafkin chadi wato multinational joint Task force ta mika mutane 46 wanda suka kunshi mayaka har da kuma iyalinsu ga hukumomin kasar chadi kakakin rundunar kawancen kasashen tafkin chadi laftanar kanar abubakar abdullahi kenan ke min karin bayani dangane da yadda wasu gomman mayakan boko haram suka mika wuya a kasar chadi e, biyo bayan matakai da rundunar kawancen kasashen tafkin chadin ke dauka mayakan da na ci gaba da mika wuya a kasashen najeriya niger da kamaru mika wuyan da mayakan na boko haram ke yi a baba nan da yi shine wanda ke ci gaba da faruwa a kasar chadi kamar yadda kakakin rundunar kanar abubakar abdullahi ke shaida min a waɗannan mutane dai an mika su ne ta hannun kwamandan da ke kula da sashe na biyu wanda ya kunshi dukkan yankunan ƙasar chadi a major general juma yusuf muhammad itno wanda ya miƙa su ne zuwa ga ministan walwalar jama'a da tattaunawa na ƙasar chadi abdullahi badun linzami a garin Bagasola da ke gundumar lat an mika mayakan da kayan tallafi na abinci da sauran masarufi ga hukumomin caji don hukumomi su ci gaba da duba da kuma gyara tunaninsu kakakin sojojin tafkin chadin ya kara da cewa a wannan karuwa na mika wuya da muke ci gaba da samu daga bangarorin wannan runduna na kasashe guda hudu a wani babban abin karfafa gwiwa ne da kuma wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na tafkin chadi hakika ya kusa zuwa karshe. laftanar kanar abubakar abdullahi mai magana da yawun rundunar ƙawancen kasashen tafkin chadi a cewar wani kwararre a najeriya farfesa muhammed tukur baba ɗan iya mutum biyu wannan mi kauya da mayakan boko haram ke yi a kasar chadin na nuna wasu abubuwa guda biyu mayakan kasashen nan na kai yaki wajen yan boko haram din nan wato dai suna ta dada da yakin suna kai musu farmaki ga dukkanin alama mayakan nan na boko haram ba su iya ima eh, sojojin kasashen nan na biyu kuma yana iya nunawa shi su kansu mayakan boko haram din sun fara gajiya da shi wannan yaki da zama cikin daji da kuma dai zaman kunci da suke yi a daji suna kai hare-haren nan. Farfesa Muhammad Tukur Baba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin Adama. a yau za mu fara duba korafin kwamarar adamu jana da ke zargin gwamnatin jihar yobe ta sakiyarsa zuwa gidan yari bayan da ya barazana fita zanga-zanga ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel. ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura su gidan yari suka yi ta zaman shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da kararsu ba. Matashin wanda yake neman akalla ya nuna duniya an take masa 'yanci. Ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara lamarin ilimi ta hanyar gyara ginin makarantu daga alwashin gwamnan jihar na ayyana dokar ta ɓaci ga sashen ilimi. Komar jana ya ɗora alhakin abin da ya zayyana da rashin gyara akalla wata makarantar sakandare da suka ɗau hotunanta da rashin ɗaukin gidauniyar raya ilimi ta yobe da aka ƙaddamar abuja a shekarar bara Komar bel adamu jana ya ce sun rubuta takardu sun sha miƙa hukumomi da suka dace don sanar da su shirin guna da zanga-zangar lumana a damaturu kwatsam gamanin ranar zanga-zangar sai 'yan sanda suka yi ram da su tare da keɓe su daga al'umma. Sunana Kwamar Dullo Adamu Jana. Ah, kai mazaunin wani gari ne? Ni mazaunin maturu ne. A ah, me matsayinka a yanzu aikin gwamnati kake ko zaman kanka kake yi? A'a ba aikin gwamnati nake ba zaman kaina nake ni ina da shagon ɗinki tela ne ni. Na gama university na 2018 na yi studying physics. Ina da mata ɗaya da yarinya ɗaya. ya aka ka zama comrade eh yadda aka yi na zama comrade ai shi comrade a tunani na duk mutumin da yake da wato kishin ƙasa yake son wato ƙasa ta ci gaba eh, eh, kuma akwai gaskiya a lamarin shi eh, ina tunanin yana ƙoƙarin ya kwatanta gaskiya ina tunanin ya zama comrade yi mana bayani ka ce ka jagoranci wata zanga-zanga me ya faru ne har ya kai ga kace an kama ka To, eh, ita zanga-zanga da gaskiya a takaice eh, mun fara wato bin diddigin da ke faruwa a cikin yobe a kan harkan ilimi tun bayan zuwan gwamna mai malabuni da ya yi declaring state of emergency on education 2019 ne. To a time din yake ya yi declaring state of emergency daga baya aka fara tunanin cewa yes education zai zo ya ci gaba sosai har ma ya fi sauran jihohi so a ƙarshe aka zo aka yi yobe trust fund a abuja aka ɗan tara kuɗaɗe eh, su mutane gwamnoni da su yan eh, kasuwa na na najeriya suka tara kuɗi don ci gaban ilimin yobe aka zo aka gama foyes muka zo muka fara bincike muka ga secondary school gaskiya ba a ma taɓa komai ba muna da 51 secondary school a yobe ina ga 6 su ne dai sauran boarding school wallahi abin in ka gani is very terrible idan ma musamman aka zo a jesus da maturu wanda makaranta ne wajen guda shida aka tara a wuri daya amma kuma kana zuwa kana da labarin menene nawa ne aka tara a wannan gidauniyar da aka yi a abuja wallahi a wannan gidauniya su kansu sun ki su fito su gaya mana nawa aka tara gaskiya don tun ba yau ba muna bibiyan nawa aka tara a fito a gaya mana sai ake ce mana a wasu ai sun bayar wasu sun faɗa a baki ne daga baya ba su bayar ba to ko ma me ake ciki ya kamata a ce daga wannan lokaci zuwa yanzu wanda ya bayar ya bayar wanda bai bayar ba bai bayar ba a fito a ce mana to ga abin da aka tara an ce mana an kafa wani kwamiti da da zai kula da wannan kuɗaɗe ɗin yanzu misali ai gwamna na da da wannan ssa da suke a faɗan abubuwan alherin shi a social media da sauransu ina ga wannan abun ma ya kamata a gaya musu su fito su faɗa cewa ga shi ga kwamitin da aka naɗa ga kuma yadda za a yi da kuɗaɗen ga yadda za a yi ga yadda za a yi shine an gama tenuwa na farko za a an shiga na biyu muka ga cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu musamman secondary school don mu mun fi emphasizing akan secondary school sai muka fara tunanin mu yi bincike tukunna mu kalla me yake faruwa muka yi bincike muka ga gaskiya secondary school sun fi facing challenges akan wannan abu ne shine yasa muka ce to bari mu rubuta leta ma ssg eh, sakataren gwamnati wato sai mu yi copying to relevant agencies kamar su ministry of education eh, nigerian union of teachers public complaint commission eh, da emirate council ma dai da sauransu su dss su ma mun kai musu leta da da police commissioner cewa wannan makarantu suna bukatan urgent attention musamman ma shi wannan makaranta da ake kira jesus da maturu wanda an hada secondary school wajen shida a ciki wace kungiya ka kuka rubuta wannan takardar ko kawai kun kafa kungiya ce kawai kuka rubuta wata watakila ba ta da eh. rajista ko a matsayin ku watakila na 'yan kasa kawai kuka yaka eh, a matsayin mu na 'yan kasa sai muka ce to bari mu zauna mu uku da ni da ali m ali da wani yaro ana ce marko ba na rahul muka ce to bari mu rubuta letan nan to amma ya kamata ya zama muna da kungiya Eh, ko ba ta da rijista ma sai ya sa muka saka wa kungiyan eh, wannan a eh, group of concerned citizens so matakin da muka ɗauka da ba mu ji wani sako ba shine daga baya sai su DSS suka kira mu suka ce mana suna nan suna kokari akan wannan abun za su gaya wa gwamna me ke faruwa insha Allah suna ga inda suka faɗa komai zai daidaita to amma lokacin tun da gwamnan baya gari so dai ana cikin wannan process in ne kawai sai muka sai musamman ni na ji diran mikiya na cewa gashi wai ana tuhuma na da da wani foto da yake yawo eh, cewa wai eh, mu muka yi shi filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin mataimakan gwamnan jihar yobe dr sharif almuhajir ne ya kai karan matasan wajen 'yan sanda yana mai cewa idan takamar su raina mutane a yanar gizo to shi ba zai kyale su su mai da shi tamkar dan wasan fim ba. Dokta Sharif Almuhajir, ah, ah, mun samu labarin akwai wasu matasa waɗanda suke korafin cewa an kama su, jami'an tsaro sun kama su kuma da muka bincika sai muka gano kai ne ko kuma in ce kana daga waɗanda suka kai korafi har aka kama waɗannan matasa ah, duk da dai an ba da belinsu. Yi mana bayanin me ya faru ne? To bismillahi wa salatu wa salam wa Na farko dai ka sani cewa Malam Nasiru a mu ma'aikatan gwamnati ne kuma shugabannin al'umma ne a daidai iya level ɗin da muke ciki. Kuma ya kamata duk wani shugaban al'umma ya zama mai haƙuri mai juriya wanda zai iya jure abin da al'umman da yake shugabanta. To amma hakan ba yana nufin cewa kuma zai yi yadda ya jawo wa kansa abin da zai bar wa 'ya'yansa da zuri'arsa mummunan tarihi a rayuwa ta ƙarshe ba. wannan shi dalilin da ya saka aka ɗauki wannan mataki abin da ya faru shi ne. kuma na ji daɗi da ku tambaye ni saboda ku ji me ya faru muna zaman zaman mu muka ga hotunan mu a rubuce akan wata wani shaji kamar kalanda a social media ana yawo da shi akan cewa a rubuta hotunan mu a kan cewa yobe a hannun yan sari yobe a hannun yan sari me yake nufi an ce dai mubi ne shi ne wanda zai fito kuma ga hotona ni kuma ni nan ban yi alkawari da wata ma'aikatar fim akan cewa zan yi fim tare da su ba ballantana saka hotona, na ban yi sharadi ni ba dan fim bane ba fim bane sana'a ta kai ka sani cewa na yi karatu na kai matakin associate professor a university saboda haka ba zan yi fim ba ba na kuma yi so kaga na ina tunanin cewa wannan abun an yi amfani da sunana da hotona a inda bai kamata da ni ba. shugaban gidauniyar raya ilimi a jihar yobe injiniya muhammad Abubakar, ya ce a cikin alkawarin kimanin naira biliyan goma da aka yi wa gidauniyarsu sun samu naira biliyan ɗaya da rabi kaɗai kuma ainihin burin gidauniyar ta tara naira biliyan ashirin da biyar. mun fara wannan abin da buri na bukata kuɗi biliyan ashirin da biyar an kuma yi taro taro mun samu gudunmawa daga jama'an gida da kuma abokanan arziki jihar yobe a lokacin da muka gama kuɗi da aka yi alkawari biliyan goma da ɗan kaɗan so abinda aka samu kuɗi kasa eh, daga ranar da aka yi kaddamar da asusu zuwa 'yan watanni da suka biyo baya mun samu biliyan ɗaya da dubu shida da miliyan ɗari shida that is that is 1.6 billion ko eh gaba ɗaya ke nan eh gaba ɗaya abin da aka samu bayan kuma tun farko ana neman biliyan 25 ne biliyan 25 kuma an yi alkawari daban-daban dai mun tashi da alkawari na biliyan goma da miliyan biyu, amma kuma abin da ya taru shine biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida. muna ji sai mu abinda aikin mu shine mu yi kokari mu mu tara kuɗi kuma mu dan ayi ayyuka wanda za su kawo ah, ci gaba ga harkan ilimi ba ba kaman kaman ajiyo ne mu muke yi domin akwai ma'aikatar ilimi wajen guda biyu na basic and secondary da kuma na higher education amma wanda muke harka da su basic basic da kuma su muke wato da injiniyar rashin kuɗi ma ya sa ayyukan ma kamar ba a ma yi abubuwa da yawa ba ma a'a ana yi wato fahimta na aiki din dole a fahimce shi sosai Masu sauraro abin da ya sauka kenan saboda karewar lokaci sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya. Yanzu kam a radin Nasiru Adamu Elin Kaya da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC ni sarki da hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To da a gaishe ka yanzu kuma ga hawa da takaitattun labaran duniya. Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya duk da cewa ba wata hulɗa ta a hukumance su kuma sun tattauna akan yiwuwar yin hulɗa da juna. dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar cikin watan jiya. Sa'o'i kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan kasar Faransa na ya fice daga kasar. masu zanga-zanga sun taru ne kusa da sansanin sojojin faransa a yamai babban birnin kasar inda suka rika daga tutocin kasar ta nijar da ta rasha wasu kuma dauke da kwalaye dauke da sakonnin kira ga sojojin faransa na su fice daga kasar wata majiyar soji ta faɗa cewa wato ta faɗa a jiya lahadi cewa 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan iran sun kashe sojojin yamen goma a wani yankin arewaci na bangaren 'yan awari a wani hari na bazata majiyar ta nemi da ta nemi a sakaya ta ta shaida kafar yada labarai ta afp cewa wasu shida sun samu raunuka a yayin harin wanda 'yan hutun suka kai a yankin da ke kan iyaka tsakanin kudancin lahash da baida a jiya lahadi kasar ukraine ta ce wani jirgin ruwan daukar kaya dauke da karafa zuwa afirka ya isa ruwan romania lami lafiya bayan da wato ya bar garin odessa na ukraine da ke kusa da ruwa bisa wa wata hanyar wucin gadi a yankin tekun bahar aswad tun a farkon wannan watan na agusta ne kasar ta ukraine ta samar da sabuwar hanyar tashar jiragen ruwa a watan jiya rasha ta fice daga yarjejeniyar fita da hatsi ta kogin na bahar aswad To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe bakwai ke na agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni. Da ban mu na wannan safiyar Malam Jubair Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. wassalam